Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 25,31 da kuma 49. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad da FM Dalol da tashar mu tafiya Afrik akan mita 200.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Lahadi 21 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Kafin ku shi abin da muke tafe da shi ah, mu fara da kanun labaran duniya. Kasashen Faransa da Jamus sun yi tar da kisan ɗan jaridar Saudiya ɗin nan Jamal Khashoggi. hukumomi a arewacin najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane akalla hamsin da biyar bayan wani tashin hankali sannan yau lahadi an shiga rana ta biyu a zaben 'yan majalisar dokoki da ake yi a kasar afghanistan wanda 'yan kungiyar taliban suka ce za su hana Madalla, to bayan labaran duniya za mu kawo rahoto daga jamhuriyar Nijar inda kungiyar da ke yaƙi da bauta wato Timidiriya ta ƙudiri niyyar shigar da ƙara a kotun Sidiyau. ainihi iyayen malama fodi na ɗaukar kansu a matsayin bayu mallakar sarakunan abzunawan bankilare Haka kuma za ku ji mu tafi da wani labari daga kasar Ghana inda mabarata 'yan kasashen nahiyar Afirka suka mamaye kasar. Na ji akwai wata kabila cikin jinsin Fulani da al'adunsu na gargajiya shine su yi bara. Sannan kuma muna tafe da shirin idan kwaya ta narke, amma duk sai bayan kun gama jan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karanta Ibrahim Kalmasi Garba. Kasashen Faransa da Jamus sun yi tar da kisan ɗan jaridar Saudiya ɗin nan Jamal Khashoggi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiya. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le jiya asabar ya yi kiran da a yi cikakken bincike don a gano waɗanda ke da hannu a kisan Khashoggi. ledrin ya kuma ce dole ne a ɗau mataki kan waɗanda ke da hannu a wannan kisan a halin da ake ciki kuma shugabar jamus angela merkel da kuma ministan harkokin wajen jamus haiko ma'as sun faɗa a wata takardar bayani jiya asabar cewa sun yi allah wadai da wannan kisan matuka suka kuma kara da cewa mun yi zaton saudiya za ta yi gaskiya dangane da yadda hashogi ya mutu suna masu bayyana bayanin da saudiya ta yi zuwa yanzu da marar gamsarwa hukumomi a arewacin najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane akalla hamsin da biyar bayan tashe-tashen hankulan da aka yi tsakanin matasan musulmi da kirista tashin hankalin wanda ya samo asali tun ranar alhamis ya biyo bayan wata gardama tsakanin matasan kirista da musulmi a wata kasuwar da ke jihar kaduna ta yankin tsakiyar najeriya abinda wasu mazauna yankin suka gaya mu kafafen labarai kenan a wata takardar bayani ta jiya asabar mai magana da yawon shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce shugaba buharin a ta bakinsa ya yi tir da tashin hankalin na baya-bayan nan a kasuwar magani da ke jihar kaduna wanda ya sanadin mutuwar mutane 55 kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna ahmad abdulrahman ya ce an kama mutane 22 dangane da tashin hankalin yau lahadi an shiga rana ta biyu a zaben 'yan majalisar dokoki da ake yi a kasar afghanistan wanda ya ba da dama ga waɗanda ba su samu damar kaɗa tasu ƙuri'ar ba a jiya asabar jami'an zaɓe sun ce mutane miliyan uku ne suka kada ƙuri'unsu jiya asabar to amma an fuskanci ƙalubale wanda ya hada da rashin buɗe wasu tasoshin zaɓe da ko matsalolin da aka samu game da wasu kayan aiki an kashe mutane sha biyar a wasu tashe-tashen hankulan da wato har-haren da aka kai ma masu zaɓe da kuma tasoshin zaben inda mutane da dama suka um, samu raunuka dama kungiyar taliban ta yi tanana eh, ta gargadin cewa za ta kai hari kan tasoshin zaɓe da kuma harkokin da suka eh, jibanci zaɓen ma kwata-kwata to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump jiya asabar ya ce zai janye amurka daga yarjejeniyar makamin nukiliya mai matsakaicin zango saboda rasha na ta saba ma yarjejeniyar to sai dai kuma bai cikakken bayani ba game da yadda rashar ta saba ma yarjejeniyar rasha ta faɗa yau lahadi cewa ficewar amurka daga yarjejeniyar wani mummunan mataki ne an cimma yarjejeniyar ce a cikin shekarun 1980 da wani abu yarjejeniyar ta wajabta ma kasashen biyu kawar da makaman nukiliya da kuma makamai masu linzami masu matsakaicin zango daga kasashen biyu wato amurka da rasha Trump ya ce Amurka fa za ta kera irin waɗannan makaman sai ko idan Rasha da China sun yarda su tsaye da kera irin waɗannan makaman su ma. Wasu bakin haure ga labaitattu waɗanda suka makale kan wata gadar da ta haɗa ƙasar Guatemala da Mexico jiya Asabar sun yanke shawarar fadawa ruwa suka yi iyo zuwa cikin ƙasar Mexico. wasunsu kuma sun biya dala ɗaya da kusan rabi aka ƙetara da su har daga wato ta amfani da kwale-kwalen balan-balan 'yan sandan mexico sun gansu to amma 'yan sandan na fama da sauran dubban bakin hauren da suka yi cunkus kan gadar a yunkurinsu na shiga mexico zango na ƙarshe a fatansu na shiga cikin amurka sannan a hankali shugaban amurka donald trump ya yi gargadin cewa wannan ayarin bakin hauran wanda ya samo asali daga kasar honduras dole ne a tsaye da shi kafin ya iso amurka trump na wato trump na ma batun ganin abin da ya shafi harkar siyasa mai nasaba da zaben majalisar dokoki na rabin wa'adi wanda za a yi cikin watan nuwamba ya yi barazanar tsaida tallafin da amurka ke baiwa yankin kasashen yankin da bakin hauren ke fitowa tare kuma da rufe kan iyakar amurka da mexico da, kuma tura sojoji a kan iyakar muddin amur wato kasar mexico ba bata tsaida bakin hauren ba. Labaran da kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu kuma za mu soma ne da rahoton kungiyar da ke yaƙi da bauta a jamhuriyar Nijar mai suna Timidiriya wadda ta bayyana shirin shigar da ƙara a gaban kotun sai da yawo da nufin kwato haƙƙin wata mata 'ya asalin ƙasar Nijar wacce ta shafe shekaru sama da talatin a wani ƙauyen Burkina Faso a matsayin baiwa ga wakilin Sulemu Barma da cikakken rahoton. bayanai sun yi nuni da cewa a ƙarƙashin wata al'adar karkarar bankilare da ke yankin tilaberi ne wani basaraken gargajiya ya baiwa 'yarsa kyautar malama fodi domin yi mata aikace-aikace a ƙauyen gwaram-gwaram na burkina faso inda daga bisani aka mayar da ita tamkar wata uwar garke lura da yadda aka haɗa ta cuɗanya da mazaje iri-iri waɗanda ta haifi 'ya'ya tara da su kamar yadda sakataren ƙungiyar timidiriya ali buzu ya bayyana wa manema labarai Eh, a bana ne wani kamar uba yake mata ya samu labarin da tana da rai can wajen kasar burkina sai ta yi nemo ta don kai kawo ta yan da yan nemo ta ya kawo kaga diyan da yawa ba wajen ta ba suke wasu ne a wajen don da an kawo ta nan mu tare da lauyan mu an tura abin can peji peji sun kai nasu kai dan su diba diya nata ne ko ba nata ne ba effectivement diya nata ne an tura abin wajen procureur shi ma ya diba ya tabbatar da diya nata ne fiske har ya ba da izini ma ba da wasu diya to akwai yadda guda da ta tashi ta ce ita wagga ita ce uwa ta ce batare da ita bata masanta ba yar kimanin shekaru kusan arba'in malama fodi yanzu haka na shayar da wata jaririyar da bata wuce wata uku da haihuwa ba sai wata mai shekaru biyu da take jaya da ita yayin da rashin ganin sauran 'ya'yanta ke daga mata hankali in ji ta lamarin da ya sa ta bukaci hukumomi su yi wani abu a kai. ratani ratani na suna an fata bani bani ne, dawa kai, yargu bani. ainihi iyayen malama fodi na ɗaukar kansu a matsayin bayu mallakar sarakunan abzinawan bankilare lamarin da a yau ke shafar 'ya'ya da jikokinsu kamar yadda a yanzu haka ya ritsa da wannan bayar allah in ji wani kawunta malam amitigi saibu. mes oncles ils étaient sous la domination des clercs Touareg, euh, des Bankilari. Quand une de leurs filles se marie, ils prennent un des noirs comme cadeau de mariage. C'est ce qui s'est passé dans le temps. Jusqu'aujourd'hui même, ils les pratiquaient, mais c'est caché. C'est le cas de Fodi Mohamed. Kungiyar Timidriya wacce ta Allah wade da faruwar wannan al'amari a kasashen da aka haramta bautar da Adam ta a aniyar shigar da kara a gaban kotun ecowas da ma sauran kotunan kasa da kasa ita wannan mace kasan sai da jiji da kanshi jiji da instruction ya yi wancan wata ta zo kotu a saurare ta to a lokacin ba ta iya zuwa fiske eh, ciki gare ta cikin ta ya girma gatanan kagan tana rike ta jariri yanzu ne muke diba mu gani ko avokakin mu lauyan mu yana iya yi wannan program mai mun san abu ne wanda sai sai dai yawo za ta gyara shi fiske akwai burkina ciki don ba Nijar kaɗai ne ba nan kaga bakin baki ne ma sun ka zo muna daga Banjul da tare da su za mu kama in su a teji insha Allah sai dai yawo nan zuwa wata guda duka ke muna kammala shi. A shekarun baya kotun sai da yawo da ke Abuja ta caji gwamnatin jamhuriyar Nijar miliyoyin sefa a matsayin tara bayan da kungiyar Timidiriya ta shigar da kara akan halin bautar da wata mata mai sunan Khadija Tumani Korau ta tsinci kanta a ciki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaimu na Barma yanzu kuma sai mu leƙa ƙasar Ghana inda a yanzu haka hukumomin ƙasar na ci gaba da nasu ƙoƙarin wajen ganin sun shayo kan matsalar wasu 'yan ƙasashen nahiyar Afirka da saka ɗauki sana'ar bara a kan titunan ƙasar ga rahoton da wakilinmu Ridwan Abbas ya haɗa mana. In ka kewaya wasu muhimman tituna a nan birnin Accra za ka yi mamaki yadda ya cunkushe da mabarata birjik duk da kokari da hukumar da ke kula da birnin ke yi na share mabaratan nan daga titunan. A nan Accra masaukin yawancin mabaratan nan ne sabon zango amma wurare da sun kafi gudanar da baransu sun hada da Madina, Kane, Shinima da kuma masallatayya. a cikin uh, mabaratan nan masu ƙwazzaba kamar cinkon makauniya su ne 'yan mali da 'yan somaliya waɗanda ba bara kaɗai suke yi ba amma har da ƙwazzaba tare da jan hankalin mutane suna tura hannayensu da kawunansu cikin motar mutane suna ƙoƙarin ƙwace ababen da ke a hannunsu haka suke wa ma masu tafiya a ƙasa abin nasu kamar dai kwaci labari da ke yaɗuwa tsakanin makautar mu shine ana koyar da yara yara yadda ake barane da rayuwarsu. Naji akwai wata ƙabila cikin jinsin Fulani da al'adunsu na gargajiya shine su yi bara don shi iyaye na koyar da 'ya'yansu yadda ake bara ne ko da kuwa su yi iya yin wani aiki ba su yi sai dai su yi bara. za ka ga wasu mabaratan rauni ne jikinsu da bi kai na nakasa ba amma kuma san dogara akan yin bara They are lazy. That's one. I also think they don't want to do anything for themselves and they are exploited. Wannan shi ne rayuwarsu. Ba su kokarin yi wa kansu komai suna yin amfani da kyautayin mutanen Ghana sun san yadda muke da tausayi in an gansu suna bara ba a iya rabuwa da su wannan ba shi da kyau musamman ma in ba na su ba ne. ko da yake hukumar ama ta bukaci jama'a su daina bayar da irin wannan sadakar saboda suna karya dokar pndc mai lamba 392 na mabarata da marasa galihu mutane na ci gaba da basu sadakar ganin ya dace da addini ko don tausayi musulmai dai su ne sun kafi mai da bara sana'a duk da kaskanci da wulakanci da suke gani ba haka ba mai addini ya ce ne game da babara ko kuma ba da sadaka malam isa mai gayya limamin babban masallacin fadama ya yi bayani akan wadda ya dace a ba sadaka nasin ƙur'ani ya gwada kan cewa yin sadaka yana da kyau domin Qur'ani ya riga ba mu labarin inna masadaqatu lil fuqara wal masakin har zuwa karshe wa'inda ake ba sadaka kenan talaka masaki zuwa karshen aya baki daya amma yawanci waɗanda suke shigowa cikin wannan gari suke zuwa suke neman bara ba su ya kamaci ababa. ba akan waɗanda ke zuwa da 'ya'yansu suna sa su yin bara kuma cewa yayi to wannan abin ma in za ka bibiya game da abin da suke yi kusan sai in ce 'yan uwayenmu da muke cikin ƙasan gane da su da ya zama ba musulmai ba ne shi suna ganin ko addinin musuluncin kenan alhali wannan ko ba al'ada ba ne kuma ba tabi'a ba ne wannan ba kan da addinin ya nuna mana kenan ba saboda in da ka lura game da kan shari'a ta nuna mana waɗanda ake ba ma sadaka wanda zai ba da sadaka bai son ma a saka cewa shi ya ba da wannan sadaka. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra ga. mu a firka so juna manufar mu anan da mutan gana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana. A gaida Ridwan Abbas daga birnin akara da ke kasar Ghana yanzu sai mu laika jihar Taraba inda a daidai lokacin da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ke mika sunayen 'yan takararta na kujerar gwamna a jihohi da alamu da saurari na akaba a jihar daya daga cikin jihohin da jam'iyyar ke fama da rikicin shugabanci ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton. tun farko ma dai sai da aka samu takaddama a jihar game da yadda gudanar zaben fidda gwani na jam'iyyar APC a Taraba inda yan kwamitin da aka turo daga Abuja suka ko bayyana sunan tsohon mukaddashin gwamnan jihar Sani Abubakar ɗanladi da ake walakabi da Sani Contact da cewa shine ma ya lashe zaben fidda gwanin mutum da sauran yan takara kuma ke cewa ba haka ma zancen yake ba kawo yanzu sunan sani abubakar ɗanladi ne ma ke kan jadawalin sunayen da jam'iyyar apc ta mika hukumar zabe inec ga ma da ta bakin sani abubakar ɗanladi dangane da wannan dambarwa da ke faruwa a yanzu na farko yana son yin godiya wa ubangiji da ya bamu nasara har muka kammala wannan zaben lafiya kala ba tare da an samu wani e, rauni ko wani e, fadace fadace ba an gama shi cikin ruwan sanyi ina kira ga al'ummar mutanen taraba da mu zo mu haɗa kai mu yi abu guda ɗaya don mu samu ci gaba a jihar taraba. to ya za ka ɗinke baraka ko waɗanda suna jayayya a lokacin wannan yanzu an ɗinke barakan kenan. eh an ɗinke tun da kaga dai sunana ne yanzu dai aka kai ma INEC ba wani korafe kwarfe kan a wurin yan jam'iya dole ne amma wannan yawancin su muna saduwa kuma an so fahimtar juna ba wani abu karamin matsala ne na cikin gida kamar kai da matanka ne yau ku dan saba gobe ku shirya so wannan na tabbatar maka babu wani abu ni dai duk dan jam'iyya ya zo dai mu haɗa kai kuma na tabbatar maka duka in Allah ya yarda za mu haɗu mu yi abu guda ɗaya. To sai dai kuma da alamun ba nan gizo ke saka ba domin yayin da Sani Kwanta ke murna su ko sauran 'yan takara na cewa har yanzu fa suna kan bakansu na cewa sai ko an sauya sunan yan takara kamar yadda shugaban haɗakar 'yan takarar wanda shi ma tsohon mukaddashin gwamnan jihar ne Alhaji Garba Umar UTC ya tabbatar. Mu ba mu janye ba muna nan akan bakanmu mu 'yan takara mu takwas ɗin nan muna nan muna bin abin a hankali. Ita sha'anin siyasa ba zancen faɗa ba ne. Zancen bi a hankali ne ka nuna cewar kai ga inda kake ga gaskiyar idda abin take yanzu muna nuna musu ga inda gaskiya take kuma ba mu wa kowane daga cikin mu ba ah, to halin da muke ciki kenan yanzu to yanzu misali akwai kore kun kai korafi ga kwamiti sannan kwamiti in ta yi fata daidai ta wani mataki za ku dauka to alhamdulillah ai akwai wani kwamiti ina jin baka sani ba akwai kwamiti na mutum shida hmm. da aka kafa yanzu haka mutum shida din suna aiki kuma wannan kwamiti manyan manyan mutane ne kuma muna sa ran insha Allahu wannan kwamiti za ta yi adalci don daga ganin ma mutanen mun san masu adalci ne kuma insha Allah za su mana adalci a tafiyar nan. To kamar wani kira za ku yi wa magoya bayan ku a nan ba? To alhamdulillah magoya ba mu nuna ba su haƙuri su saurara mana ita tafiya wannan tafiya ce ta gaskiya da muke yi amma a saurara mana insha Allah wannan kwamiti da aka kafa kwamiti ne wacce aka kafa ta kuma babban kwamiti ce kuma insha Allah mutane suke kwamiti din nan mutane ne wadda aka san cewar masu gaskiya ne aka zabo kuma in Allah da za su dubi wannan abubuwa namu da idan rahama so muna kiran jama'a mu na taraba dan Allah dan annabi sai hakuri kuma mu ci gaba da addu'a kuma a zauna lafiya da kowa da kowa dan Allah yadda abubuwa za su mana kyau insha Allah tun farko ma dai sama da yan takara takwas ne suka tsaya takarar fidda gwani na Jami'ar APC a Taraba zaben da yanzu kuma ya bar baya da kura Ibrahim Abdullah Aziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya. Mun gode Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na idan kwaya ta narke fa. Shirin da ke ɗauke da batutuwan da suka safi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi. da kuma illolinsu tare da ni Hafiz Ado Baballe. A cikin shirin namu na yau, za ku ji amsar tambayar da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta yi wa shugaban hukumar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi da ke jihar Kano a Najeriya, wato Sha'aibu Garba Bela, a makon da ya gabata inda ta tambaye shi waɗanne irin ƙwayoyi ne aka fi sha kuma suwa suka fi shan su. sai ya ce eh gaskiya ƙwayoyin da aka fi sha a nan kano particularly matasan kin ga wannan mugunan abin kodin with syrup da refanol eh, da diazepam to sai tabar wiwi su ne mejo abubuwan da aka fi abin nan kano aka fi sha a jihar kano a jihar kano ba a ƙasa baki ɗaya kuma ko a ƙasa baki ɗaya aikin eh, akwai wanda ke um, um, manyan-manyan ƙwayoyin irin su cocaine heroin da sauransu su ne major wanda suke wani kuma sai manyan mutane sai mai kuɗi hmm. amma wannan din ma ko yau akwai tramol tramadol yau kwanan nan ma hukumar eh, shugaban hukumar nan ta kasa yake bayani a taro na majalisar aikin duniya cewa tramadol na ɗaya daga cikin kwayoyin da aka fi sha a Najeriya a ya illa ta yawa yanzu ma kin ga fi kowace kwaya kuɗi yanzu ita shi tramadol ya fi kowace kwakwalwa samun shi ma yanzu sai ka zuwa kayan ka shi so it's very scarce even though ibin shekaran jiya wani aboki na ya kama uh, wani almost 10.5 tons a plateau state kamar mota nawa kenan aka ce trailer guda ce full ta hito daga wani sha. eh to baka gaya mana rukunan mutanen da kuma irin misali daga shekara matasa waɗanda suke sha daga zaka iya samun daga shekara kaza zuwa eh dokin kasa da ko yara mata ko maza sport kin ga tsakanin ages irin yanzu daga 12 ma daga shekara goma sha biyu sosai shan wuri kenan da wannan kwaya din nan daga sha biyu zuwa um, irin ashirin da biyar din nan gaskiya yanzu abin ya yi yawa mm-hmm. akwai wasu yaran da muka ɗauko su wani bai hakuka nake yi sa ga yaro shekara kanan shekara da goma sha biyu wani ma shekara ce 11 years me yasa ka je makaranta ba ai shi uh, uh, wani daga makaranta din ya diabetes ya tafi da sauransu to ina uwayenka suna wajen kasuwa to kaji sai an kawo wayan sun zo to akwai irin da kuma eh, talatin ma zuwa arba'in duka suna sha sana akwai ma manya manya ma daga hamsin din nan sauransu wanda su suna sha a ɓoye sai an kama mutum ka ganci mutum mai daraja mai kima da mutunci amma sai ba kunya ka san mata tsakanin mata da maza matasa suwaye suka fi yawan shan waɗannan ƙwayoyi E to a gaskiya zan ce maza sun fi mata yawa sun fi mata sun fi mata yawa a jihar Kano a nan jihar Kano mata suna sha mostly abin suka sha suka yi sha shine codeine da rochi bayan ta rochi mm-hmm. shine major abin da mata ka abin zanen Kano to kuma mostly zaga 'yan mata ne wanda ba su yi aure ba da kuma matan auren su matan da suka yi aure din nan matan aure kenan akwai da kin san abin da ake ce magajiya za ka zo suna da wasu 'yan atamfofi suna kamar za su suna talla to mazaje ba su gane ba ta zo da niyar kamar ta zo mana eh, kayan eh, ta zo musu wani abin to ta zo kodin da ke cikin jikan nan ta zo ta ba ta wasu sassa fita bayan alhaji ya je wani aiki ko ya je kasuwa ta sa kodin ta kwanda ta ta sakacin bacin su kamar matan su bisa layi wasu ba sa da kulawa to su kuma yan mata za a ga yarinya ta gidan tare da uwayen da lafiya lau ba sani ba na san zuwa wajen kawata sauransu kuma kasan yanzu wannan shigo din ya koma mobile abin ga da waya ake ake ake business shi ba wai za ka je nono je gashi ka je ka saya ba yaran su na na suke na san kansu da hala ina son kalba eh, ka ajiye man kalba ka to na zama kila in ta ce ina waje gare to ki same ni nasarawa jiyare in ta zo sai ya yawo da ita masa na ta zo da mun gaje duba ya ko da wata san sai bata eh to ya danganta a sati in dai ana aiki da kamata a sati za a iya kama fiye da goma munan dai a tukulale eh, wannan eh, eh, area the problem da muke shi wanda za ku samu ku same su da kayan da yawa mm. shi ne major problem da muke shi sau za ka kama wasu masu za ka kamar su mayan mayan dilolin ga masu zuwa daga abuja din nan ko daga gombe so in suka yi oda din kayan su ya zo kafin ya zo already sun ya sun da su mutane ga abin ga sokoto mai su so bai zuwa haka ga zo in bulk za su gan su kama yawanci dilolin daga waɗannan jihohin suke tahowa ko ba wasu ganga akwai wanda ya kawo daga ah, east onitsha mm. to their transport akwai wanda suke fitowa daga lagos suna biyan different route mai kuma su biyo major road na sun akwai hanyoyin shirin su. wasu in suka biyo daga kaduna sai su yanka su biyo ta birnin gwari sai su yanko ta birnin gwari sai su haɗo ta puntuwa su biyo hanyar gwarzo sai su shigo na wajen wasu kuma daga gombe kin san ba a neman cewa a gombe a kona abu in sun kai kai da gombe da gombe sai suna ɗewa bit by bit sa shi shi a nan kano gombe bauchi gombe bauchi yes saba da kama to ya ah, wasu hanyoyi kuke bi wajen dagile waɗannan muna muna bi hanyoyi da yawa saboda mu kin ga akwai kamar daga nan ma yanzu haka Eh, kamar gombe din na haka muna alliance da da wasu kamar masu sayar magunguna akwai inda kafin taɓa kamawa da wannan tramol da roce so ita ban da gombe ke to da advance da bayan ɗaukashi da kotu ya ce a wannan lokaci na kakar siyasa ne aka fi samun yawan matsalolin shaye-shayen kwayoyi da safararsa baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria Masu sauraro a nan za mu dasa aya, sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Baraka Bashir, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, ni Hafiz Ado Babale nake cewa ku huta lafiya. kewe da kwaya Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon a nan yana cewa karfe 11 da minti 27 wato karfe 4 da minti 27 a jamhuriyar niger Najeriya, kamar da Chadi. Yanzu kuma ga shirin na gaba labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. To a takaicen kasashen Faransa da Jamus sun yi tir da kisan ɗan jaridar Saudiya dinnan Jamal Khashoggi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya. Hukumomi a arewacin Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane akalla hamsin da biyar bayan tashe-tashen hankula da aka yi tsakanin matasan musulmi da Kirista. wasu bakin haure galabaitattu waɗanda suka makale kan wata gadar da ta hada ƙasashen guatemala da mexico ji asabar sun yanke shawarar fadawa ruwa suka yi iyo cikin zuwa cikin ƙasar mexico wasunsu kuma suka biya dala ɗaya da rabi aka ƙetara da su cikin ƙasar ta mexico a yunkurinsu na zuwa amurka Ƙungiyar Tariq labbaik Pakistan TLP wadda tsatsorar ƙungiyar addini ce da ta rikide ta zama jam'iyyar siyasa. ta yi kiran da a gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar bayan da kotun ƙolin ƙasar ta jinkirta hukunta wato asiya bibi wata kirista da aka zarga da saɓo. kungiyar ta kuma aika da sako da ta nada ta bidiyo wato ranar laraba inda take gargaɗi ga gwamnati da bangaren shari'a cewa wato muddin aka saki bibi za a yi tashi hankali da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma bonsa da ya ba da umarni sai injin namu tian 1 ni ne naku abdulaziz adili toro ke cewa mu lafiya